Ibrahim Mamman Lawali shugaban makarantar CS Yantala ne ya tabbatar da cewa yau kimanin shekaru goma kenan da iyayen yara masu hali suke janye 'ya'yansu daga makarantun gwamnati zuwa makarantu masu zaman kansu. Ya yi kira da gwamnati ta ɗauki matakai domin dawo da martabar makarantun gwamnati. ko bana akwai waɗanda sun kai diyan sun ka kai su ta gwamnati ba dan babu horo na kirki ne ba tunda mushanni waɗanda annan cikin lakwalkin ta gwamnati su ne ke zuwa ba da darasi a can lakwal ta biya me mine ne ke sa suna da tunda nan ga kullun sifile kullun gareb eh muna kira ga yan lakwal dan Allah su bar wannan yaji yaji aiki da suke yi da mushanni hakanan lakwalkinmu za ta kunwa lakwalmu da. A cewar shugaban kungiyar iyayen yara 'yan makaranta, a yau babu mahaifin da zai ce maka bai damu ba da kuma bayan ilimin boko ga yara. Lalle ne ana iya cewa a lokacin baya makarantun boko na gwamnati sun taka muhimmiyar rawa a zo a gani. Amma yanzu saboda yaje-yajen ayyukan malaman boko abin ya koma baya. Abin da ya tura mafi yawan iyayen yara mayar da 'ya'yansu a makarantu masu zaman kansu na biya. An ka ɗauki cikin 'yan lakon na gwamnati. Masu ilimi ana samun su da dama. Duka rabin manati a yanzu wanda suka yi aribiya duka wanda suka biyo ta hanyar gwamnati ne. A yanzu ne ake samun matsala farskiyar lakwal kullum grab da wani abubuwa. Wanda za a yi a tsaida sai dai a tsaida a samu su an ba samu ba da bashin su su ma garam ne wancan a garam ne a prive babu wani garam. Alasan Abubakarin mataimakin shugaban hadakan ƙungiyoyi da ke fafatukar ci gaba ilimin boko ne a Nijar ya kira wannan lamari tamkar kasawar gwamnati. Ba wani uban ɗaya da ke da hali da zai bar ɗansa ya yi karatu a cikin makarantun boko na gwamnati saboda yanayin da ake koyarwa da kuma koyaushe malamai suna cikin yasha aiki. wanda 'yan ƙasa sun yi la'akari da akwai matsala dangance da siyasar gwamnati akan abin da ya shafi ilimin boko don haka yau da yawan iyayen yara sun gwammaci su saka 'ya'yansu a cikin makarantu masu zaman kansu wannan babban kalubale ne da koyaushe muke kokarin janyo hankalin gwamnati wannan dai babban kalubale ne ga masu ruwa da tsaki a fannin ilimin boko a Nijar.